Bismillahir Rahmanir Rahim. Kashin dankali. Babi na ashirin da biyar. Hajiya babba dariya ta yi. A to ƙila kai ɗin ne ba da gaske kake neman auren ba. Mai dai haɗa fuska ta yi ta kallon inda yake. Shi kuwa sai dariya yake. In ban da abin ki hajiya ana wasa cikin neman aure ita ce dai ta ƙi bada haɗin kai. Amma tun daga ta ɗakin ki ai sai ki taya ni yaƙin neman zaɓe ki tabbatar kin kafa ni kafin ta bar gidan nan. Ko ma daga haka a share mata ɗaki ko Maryam ta yi masa banza. Hajiya da zai yi wuya ka gane alƙiblar ta cewa ta yi, ai kuwa da abin ya yi daɗi. Malam Abubakar sanye da farar shadda faraƙal cikin wani katafaren fili, wanda iyakar ganin ka baka hango ƙarshensa, tsaye yake ƙyam, sai dai hango mutum biyu da suka nufo shi ga dangadan ya sa shi tattara riga ya kwasa da gudu, ai kuwa suka rufa masa baya, gudu suke yi ba na wasa ba, tamkar an hankaɗa shi haka ya wuntsula ya faɗi. ai kuwa cikin sauri ƙartin biyu da ke bin saska danne shi ɗaya daga cikinsu ya ciro wata kakkaifar wuƙa tana ɗaukar ido ya nufi wuyansa yayin da ɗayan ya masa irin dannewar da ake yi wa rago in za a yanka shi tamkar wani bijiminsa haka ya miƙe da su cikin maɗaukakin sauri yake furta Allahu akbar baki ɗaya filin ya shiga amsawa tamkar an sanya amsa kuwa abin mamaki kai da dake maki kan bishiya tana kuka gani tekattun nan sun zube yayin da malam Abubakar ya ci gaba da gudu yana kabbara filin yana amsawa Cikin firgici da ɗimauta ta kurma ihu, ihun da ya farkar da Abdulmalik ya saurin kamo ta jikinsa, ganin yadda kumi yake yanko mata duk da sanyin AC ya firgita shi. Ya shiga jijjiga ta tare da karanto addu'a yana shafa mata. Lokaci ɗaya ta fashe da kuka ta ƙunƙuna Abdul tana faɗin, Binsa suke wallahi so suke su yanka shi, don Allah ka taimake ni kar su kama shi. Wane ne kai waye yake binsa? Shiru ta yi dogon lokaci ta fara karanto addu'a a zuciyarta. don ta fahimci sharrin mafarki ne. Dogon lokaci Abdul yana kallonta kafin ta maido hankalinta gare shi ta fara labarta masa mafarkinta. Kar ki ɗauka hakan ne kai da mafarki ne kawai shi ko ba lallai ne ya kasance gaskiya ba. Don haka mu ci gaba da addu'a a yanzu ma tashi za ki yi mu kara shiragowar daren da kai wa Allah kukanmu. Domin shi waji roƙon bayansa ne kuma babu gaggawa a cikin al'amarinsa. Cike da ƙwarin gwiwa ta miƙe ban ɗaki ta shige kai tsaye. Lokacin da ta fito sanya rigar baccin jikinta ta yi da doguwar rigar da ta ware domin sallah. Shi ma Abdul ɗin haka ya lokacin da ya fito ya musanya rigar baccinsa da farar jallabiya. Haka ta tashi sukuku. da yake ya san damuwarta John ta yi ta yi da hirarraki masu daɗi har sai da ya fahimci ya samo natsuwarta tunanin in ya fita za ta koma cikin damuwa ga shi fitar ta zame masa dole ya dace yau dai ki je ki yi wa baban su rumar sa'u sannu da zuwa ko nan take ta kama shirin cike da zumuɗi don tana son haɗuwa da su Aisha waɗanda a haife za su yi sa'anni tasu ta zo ɗaya da Aisha saɓanin maraƙasiyya wacce suke kira mara ita 'yar ɗaukar kai ce ga shegen iya yin tsiya a damface sufa holland a jikinta koriya mai ratsin fari da adon jar fulawa zani ne 11 pieces ya yi mata kyau matuka ya kama jikinta tamkar siket haka rigar mata zauna cif a jikinta ta yi ɗaurin ta mai kyau da ya ƙawata fuskarta duk da ummul kai da ba mu abociyar ramba da kwalliya a fuska ba ce adonta baya wuce farar hoda sai ɗan lipstick shikenan ta ya kammala a hakan kyau take yi wa abdul iyakar kyau Yau ma tare suka jero, shi sanye yake da shuɗiyar shadda mai haske, takalmin ƙafarsa sabaki ne wuluk, kallo ɗaya za ka yi masa kasan kuɗi ke magana. Ita ma Kaidi baƙin takalmi ta sa mai tudu ta yafa wataccen farin mayafi. jakar ta baƙa ce Abdul ya rataya mata ita kuma ta ɗauko ledar da suka yi wa yara siyayya a tare suka jero. Bayan sun gaisa da masu aiki Hajiya Zahara suka fara yi yin karo da ita, taɓa baki ta yi. Abdul ɗan dakon jaka aka koma, gaskiya gayu sun kwafsa. ta kwashe da dariya. Shi ma Abdul ɗin cikin dariyar ya ce, ai zahara ba jakar ba ce a bar duba, wacce aka ɗaukar wa jakar zaki duba, shin ta cancanta ko bata kai ba, muddin gaskiya zaki faɗa kin san ta wuce dakon jaka sai dai ma in zama ɗan dakonta, tun da wahala ta aure ka ba, ke kika santa wallahi. wahalar ba ni ban san ya take ba kin gani ba mu waje mu shiga ciki wajen wacce za ta tare mu tunda ke magana kika iya ya ja hannun kairu wacce ta doge tana kokarin rusunawa mamar ruma na ina kwana ke da za a kai ki inda za a tare ki kin tsaya gaishe ni ummul kairi murmushi ta yi Ni babu ruwa na wannan tsakaninku ne suka gaisa. Abdul tuni ya ciki idan mutanensa sun hango shi suka kuma taho da gudu suna masa oyoyo uncle. ya da Awwal kenan tamkar 'yan tagwaye suke. Shekarunsu ba za su wuce biyu da rabi ba. Abashiya ya ɗauka kairi ta ɗauki Awwal. Naki Hindata suka wuce fara ce kyakkyawa mai yawan fara'a. Yar kimanin shekaru talatin da uku. Ita ce amaryar Alhaji Tasu'un zaune take tana kallo da rumut a hannunta. Ta miƙe da sauri ta runguma kai da tana faɗin oyoyo Ummar Kairu Oyoyo da amaryar mu. Cike da jin daɗi Abdul yake faɗin au. Ni kenan ba za a tare ni ba yau ta kai da ake yi. ya hakuri mai gidan ai kai kullum sai an tare ka. Ita kuwa na ga alama rawar ta kake yi yau tsawon wata biyar da biki amma yau ne zuwan ummu na biyu gidan nan. Ai amaryar ce mai tsada ba gama gari ba ce shi yasa nake boyanta Ta zaunar da ita akan kujera trisita sita. ko me za ka ce akan kai da zan taya ka Abdul yarinyar nan ni ma ta shiga raina da yawa Kullum hirarta muke da Aisha. Cike da jin daɗi Abdul ya ce, ai ita ma kullum sai ta yi min hirar Aisha. Kin san Aisha akwai natsuwa dole tasu ta zo ɗaya. Saɓanin mutuniyarki. Suka yi dariya don sanin rawar kan mara. To ni dai a kular min da my son. Zan leƙa ofis. Ta zo ta yi wa yaya sannu da zuwa ne. amma sai dare sai ka ce ina neman kai da ita su duka suka sa dariya shi ma cikin dariyar ya kisin ɗin hannunsa ya hura mata iskar ya fice da sauri oh yau na haɗu da romeo kairi mijinki guda ne. Murmushi ta yi nan suka dasa hirar dogon lokaci ta ta ta gabanta da kayan ciye-ciye. Ita kam ƙaunar da take yi. Ita ma kai da ta saki jikinta sosai suna hira. Hajiya hinda ta ce ta kalli kairi. Kun shiga ɗakin Maman Ruma kuwa mun gaisa a waje. Tashi ki je ku ƙara gaisawa kar ya zama abin magana. Sallamar ta biyu kafin su amsa. Hajiyar na hakimce kan doguwar kujera mura da ƙanwar Hajiyar Zulai wacce suke kira da Anti Zuli suna kwance kan kafet kowace na faman danne-dannen waya. Sai da ta a baki kafin ta ce a amarya ce ai na zaci ba za ki shigo ba. gida dai al'adar ta ce ta taɓa baki. Tunanin kai da kenan. Mara ta ɗago kai fuskarta da murmushin da bai gauraya fuskarta ba ta ce ina kwana. Lafiya lau Mara yau ba ki da lakca ne? Ina da ita ba ta da important ne shi yasa na share. Za ki ga important ɗinta ranar jarabawa suka yi dariya. Zuli ba ta da niyyar tanka mata ta kalle ta ina kwana. Ita ma a daƙile ta amsa mata. Mamar Ruma ta mai da hankali kan kallon suma, su mara suka duka kan abin da suke, ganin ya fiye musu ummul kairi, ta zauna shiru. Shigowar saƙo wayar ta ne ya sa ta saurin dubar wayar wanda za ta zata ne. Na yi misin ɗinki ina fatan baki takura ba. Ta yi murmushi I miss you too my love me kake yi yanzu ta tura masa. tunanin ki mai kairiya zan yi da sanki nasu saƙon ya shigo. Ta maida masa amsa addu'a za mu yi Allah ya raya mu tare. Saƙon yana tafiya ta da shigowar wani. Ya kashe mu tare idan in kika tafi kika bar ni zautuwa zan yi. Kai ma kenan mai gata, aini in ka fara mutuwa bin ka zan yi. Mu rufe wannan tsafta yanzu a ina kike? Ta tura masa ina ɗakin maman Ruma. Tashi ki koma ɗakin Hindu kar ta ɓata miki rai. Ta yi murmushi mai sauti har Zuli ta ɗago kai ta raka ta da harara, irin aikin banza harara cikin duhu ɗin nan, tunda ita bata san tana yi ba. Na ji na bi shugaba na kai aikin ka don Allah. Shi ma dariya a ɓangaren sai ya furta ni na san ina tare da Hindu kike ba ki da lokacin chatin. Tsam ta miƙe ta kalli Hajiya Zara. Bari na je wajen anti, babu wanda ya tanka mata har ta fice. Zuciyar ta cike da mamakin sa ta koma ɗakin Hajiya Hindatu. Da fara'arta ta tare ta kin dawo, ina eh, dawo. Amma dai anti wannan zulan ƙanwar maman Ruma ce ko? warai ko hala an yi miki halin duk abin da za ki gani kar ki damu dama halinsu sai haƙuri. Bare kuma ke abokiyar adawarsa ce domin Zule ta so Abdul kamar hauka. Haka ma yayarta har bashi ita aka yi amma da yake ɗan neman rigima ne ce musu yayi a kai kasuwa shi yasa kullum tsakaninsu za ki ji suna yada wa juna magana. Don haka ki san irin rayuwar da za ki yi da su. Ba domin tana kishiyata ba. Zara ba ta da kirki ko kaɗan, 'yar izgilanci ce, musamman in ta raina ka ga ta ba 'yar kowa ba don haka ki kama kanki, sai ku zauna lafiya. Na gode anti kuma na ga duk abin da kika faɗa min da idanuwa idanuwana. Alhamdulillahi dama shi mai hali ai baya ɓoye halinsa. Yanzu sai ki tashi na raka ki wajen Alhaji ku gaisa ya dawo tun ɗazu. Amma bari na fara zuwa in sanar da shi. Ji ta gabanta yana faɗuwa sam sai ta ji ba ta ƙaunar zuwa su gaisa da yayan mijin nata. Sai dai ya za ta yi? tunda abin da ya kawo ta kenan. Taso mu je Ummul kaira na sanar da shi. Jikinta a sanyaye ta miƙe har sun je kofar falon wayar Hajiya Hindu ta fara ƙara. Ta ɗaga da sauri fuskar ta washe. Ranki ya daɗe kina ganin dama. Da hannu ta nuna wa kai da ta shiga. Ita ta juya. Bata so hakan ba amma haka ta daure ta tura kai falon tare da sallama. Zaune yake kan kujera tirisita ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya cikin hamshaƙin falon da ya amsa sunansa. Bai ɗago kai daga karatun jaridar da yake ba a haka ya amsa sallamar. Daga gefe ta duka ta fara gaishe shi Alhaji ina wuni. Muryar ta daki zuciyarsa. Bai san lokacin da ya ɗago kai da sauri ya kalle ta ba. Baki abu ɗaya ya miƙe a kiɗime tamkar yadda kai da ta yi. Jikinta ne ya kama ɓari tamkar mazari. Shin wa za ta gani haka? Alhaji Tasu'u wanda ya kira kansa matashin dattijo. mutumin da ko a lahira take addu'ar kada Allah ya sake haɗa su shine yayan mijin nata dama kai da ke ce matar kanina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ce matar Abdulmalik, me yasa za ki yi min haka umma kin san halin da na shiga a kanki? Zuciyata ta azabta da muradin ki. kullum cikin bacci na ina tare da ke. Na yi ki wajen awwal har mun bata a kanki, haba da me yasa kika guje ni? Ya koma jaɓar ya zauna tuni ta fara kuka hankalin kairi ya kai maƙurar tashi. Me hakan yake nufi? Tir da zina. Kullum malamai suna faɗin bala'in da ke cikinta. Ita da ba ta aikata cikin son ranta ba gashi ta fara bibiyar ta har gidan aurenta. Ta yi matuƙar baƙin ciki da wannan haɗuwar tasu. Ina ma ba ta san waye Alhaji tasu uba Zuciyar shi a sake bayan ya gama jin kairinsa ba ta tare da damuwa, ya ci gaba da sauraron jama'arsa. Misalin karfe biyar ne ya ga kiran hajiyarsa, bai ɗaga ba shi ya bi kiran. Assalamu alaikum hajiya ta kina lafiya? Cikin raunanar murya ta amsa sallamar ta ci gaba da faɗin auta kana ina? Ina ofis hajiyata. Ko za ka zo da likita kafata ta ilan lankwasuwa ko alwallar la'asar sai a mana ce ta ɗaura min. Na yi duk iyakar yi na na subhanallah ya faɗa a gigice gani nan zuwa hajiya. Maganar ba ta waya ba ce. Ya gudun ya da ƙanin wani hajiya ta cika da mamakin ganinsa cikin kankanin lokaci. Har sai da ta furta sai dai duk hankalin shi na ga kafarta. Hajiya haƙuri za ki yi tunda abin ya fara zuwa da haka gara kawai mu bar ƙasar nan akwai wani asibiti a Saudiya birnin Riyadh. Sunan shi Ashifa aikin su kaf akan kashi ne. Da jijiya suke mun yi maganar da kamis tun kwanaki ban sanar da ke bane dan na san ba kya son barin Najeriya nan. Kai kuwa barin gida ai sai dole amma da yake ƙasar musulunci za ka kai ni ai sai mu je ta faɗa da alamar karaya. kuɗi ƙare magana. A lokacin ya zarce ofis ɗin jakadancin Saudiyya ya shigar da neman biza. Yana zaune a wajen ne ya tuno Ummul Khair lallai ya san tana jiransa. Da sauri ya kira wayarta. Na yi nisa mai kai rikice Hindu ta ba direba makulli ya kai ki gida. Dan ban san lokacin da zan bar wajen ba. A ruɗe ta waso tambayar a ina kake Abdul. Ya yi murmushi don jin muryarta har ta fara rawa ya labarta mata larurar hajiya. A gajarce ta yi addu'ar samun nasara. Matashin dattijo. Bakinsa yana rawa ya nuna ta da ɗan yatsa yana faɗin, "Ke ce, ke ce kai da matar ɗan uwana. Kin cuce ni wallahi kin gina kanki a zuciyata sannan kika guje ni." Lokaci ɗaya ya tamke fuska, karya kike wallahi karya ne baki isa ba." Bata san lokacin da ta durƙushe a kan gwiwoyinta ba ta yi saurin toshe bakinta. Jin kuka ya taso mata mai ƙarfi. "Ka yi haƙuri don Allah Alhaji kar ka raba ni da Abdul.